وقته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri na markazin nur da ke cikin daga an gwarga wannan ibn shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a cikinsa a lokaci irin wannan safiyar asabar yau asabar biyu ga watan muharram da shekarar dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan takwas na shekarar dubu biyu da ashirin ta miladiya muna karatu a cikin anwahul istidla hanyoyin kafa hujja wanda ma da ya kawo na cewa waɗanda suka kauce matafarkin magabata sun kasa kashi biyu a waɗanda suka riga suka yi matsaya ga wata fahimta to za ka sai su yi ƙoƙarin duk ta ko kaka sai sun karkatar da ayoyin alkur'ani fassarar ya karkata zuwa ga fahimtar da suka yi sauran kuma su ne waɗanda suke fassara alkur'ani bisa ga ma'anar da kalmomin suka nuna a larabce ba tare da la'akari ga wanda ya yi magana da alkur'ani ba ko wanda aka so kama da alkur'ani wasa la'akari da waɗannan to muna bayani a cikin haka daga cikin sai kama mana misalan waɗanda suke da wata matsaya sun riga sun yi wa kansu matsaya za su fassara alkur'ani bisa ga wannan yanayi shine na tafsirai akwai tafsirin mu'tazilawa waɗanda suke fassara ayin alkur'ani daidai da eh, bid'ar su ta mu'tazilanci akwai shi'a ya kama ne yadda shi'a ke fata fassara alkur'ani su mai da fassara duk wata aya da aka ambata ta eh, aibi ko gargadi ko alkawari da azaba sai su karkatar da ita ga kone sai da abubakar radiyallahu anhu ko umar ko ummul mu'minin aisha ko hafsa to ya kawo mana su sai ya kawo mana kuma akwai wasu waɗanda ba wai su ra'ayin shi'a ne da su ba kamar kuma su ma tafsirin su yi kama da irin na shi'a shine sai su ɗauki ayin alkur'ani sai su raba ta fassara yadda suka ga dama ya kama da waɗanda suka fassara alkur'ani da cewa as-sabirin wa sadiqin wal qanitin wal mutaqin wal mustaghfirin bil ashar suka raba cewa sabirin shine manzon Allah ah, sadiqina abubakar qanitin umar mustaghfirin bil ashar ah, mutaqin umar mustaghfirin bil ashar shine usman ah, mutaqin shine usman mustaghfirin bil ashar shine ali ya kama na waɗanda suka kawo waɗannan fassarori duka kuma nan gaba zai kawo cewa duk waɗannan fassarori sun saba ma yadda alkur'ani ya zo kuma sun saba ma fassarar magabata to ci gaba da irin wannan bayani ya kawo kuma yadda Allah ce wanda Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari bai bainahum su ma waɗannan sai suka raba sai suka ce muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta wanzan Allah رحمه بينهم أبو بكر في كنيهن رحمه بينهم أشداء أهل الكفار تكجئوا رحمه بينهم عثمان تراه ركعا سجدا علي فأنا نتفتر ما لي أكام نسورة مثل مقود مسالي في تيغبا شين عند الله متاشي وأعجب من ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر الزيتون عمر وبور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي yace wa a'jabu min zalik abin da yafi wannan ban mamaki shine wanda suka fassara wa tiyin da cewa abubakar والزيتون عمر ودور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي بس da wata munasaba face waɗannan abubuwa ne guda hudu ko khulafa'ur rashidun guda hudu shikenan sai suka raba ko kowanne ne daga ciki kaga da daga shiriri ta ce gara dama ma wanda ya gabata domin waɗanda ya gabata lafazza ne wanda suke a suna gangame abubuwa da dama duk waɗanda suka ambata suna shiga ciki kaga can da suka ce asadiri ah, ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asadiki na Abubakar alqaniti na Umar kaga kowanne daga cikin su yana shiga cikin asabiri ne al ne walqaniti ne walmunfiqi kaga waɗancan suna da sanfa amma ba su kadai ba to kuskuren da aka samu sai suka takaita ta gare su su su kadai haka nan ah, ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum kaga wannan duka sufofi ne da duk wata safa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuskuren da aka samu sai suka takaita su ga waɗannan sahabbai su su kadai to ka nan sai kuskure to amma nan sai suka tafi abin da asalan ba sunayen mutane ba ne ba tuffa ba ce ta mutane sunaye ne na kayan marmari abinci da sunan gari sai suka zo suka ce sahabbai ake ne suka ce wa dina abubakar wa zaitun umar wa duru sinin daga duru sinin dutse ne suka ce shine usman hadal baladil amin wannan gari mai abinci makka sai suka ce shi yake da da sai da zafi to kaga duk waɗannan khurafat ne abubuwa ne na shirme shi sai wanda tabi'a ce wa amsalin hadhihi al khurafat da ire-iren waɗannan shirme allati ta tafsir al-lafz bima la yadullu alayhi bi hali wanda yake ne allati dullu taratan tafsir al-lafz bima la yadullu alayhi bi hali wani lokaci suna fassara lafazi ga abin da kwata-kwata lafazi bai nuni gare shi kamar addini ka ce addini haka addini ba su bai nuni ga abokan azzaitun kayan marmari ne kaga ba sa nuni ga mutane to wannan shine fassara lafazi da abin da la ya dullu alaihi bi halin fa inna hadhihi al-alfaz la tadullu ala hadhihi al-ashkhas bi halin waɗannan lafaza yace ba sa nuni ga waɗannan mutane ta kowane hali ba halin da za a kai a kawo ko a larabce ko a al'adance a ce mauri yana nufin mutum ko a ce zaitun yana nufin mutum daga dole da musiba shi ne ya ce wallazina eh, wa qawluhu wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada ce, wannan aya kuma kullu zalika na'atun lil na ma'a dukkan su siffa ne na waɗannan da ke tare da shi allazina ma'ahu wadanda ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ruhama'u bainahum su ne ashidda'u alal kufari su ne ruka'an su ne sujjada shi sa ga da kalmomin suka zo da jami'i jami'i ce kullu har zalika na'atul da zina ma'ahu wa hiya allati yusammiha an-nuhatu khabaran ba'da khabari ne wanda nuhati ke kiranta khabar bayan khabar mubtada? معه alal أشداء shi ne شيني خبر shi ne خبر ruhama'u a ga wani sabon kabar ne ruhama'u bai bainam shi ma tarahum rukkan sujadan jumla ce ita ma fi mahallin rabin ita ma khabarun ba da khabarin za ka ce za a ce wannan su ne abin da nuhati ke su khabaran ba da khabar wal maqsudu huna annaha kulluha sifatun li mawsufin wahid manufa shine dukkan sufofi ne ga abin siffantawa guda shine wallazina ma'ahu wa hum allazina ma'ahu allazina ma'ahu siffar su ashidda'u alal kuffar haka nan wata siffa ta su ruhama'u bainahum wata siffa ta su tarahum rukkan sujjada kaga kenan ba mutum guda guda ake nufi ba wala yajuzu an yakuna kullum minhuma muradan bihi shakhsun wahid bayan yiwuwa a ce kowace kalma ana nufin mutum guda a ce a shidda wa alal kufari mutum guda shine a shidda wa alal kufari bayan gashi ta zo da sigar jami'i ruhama ubainahum a ce mutum guda shi ne ruhama ubainahum bayan ga shi tazo da sigar jami tarahum an sujadan a ce mutum guda ake ne bayan ga shi tazo da jami an ce tarahum ba ce tarahu ba an ce an ba ce an ba an ce sujadan ba ce sajidan ba kuma da haka ce mutum guda ake ne shi sa ce tuka ga bai yiwuwa, a ce mutum guda wala ya juzu an kuna kullum ha muradan bihi shaksun wahid wata ta tazammanu taratan kakar ta shi وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده وقول بعضهم إن قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أرد بها أبو بكر وحده وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك قال يتي وتارة تتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام ونلوك تيكما لفظي لهذا ودنا أبواب الأبيب إذا مطلق abin da ake nufi mutlaq shine lafazi da zai zo ana nufin wani mutum guda amma ba a ayyana shi ba a ce tafi so omo kaga da omo da kaje ka so ko wannan ko wancan ko na nan ko na cikin gari duk ne dai mutlaq ba ayyana ba amma ayyana maka an ce omo nau'i kaza kaga na ayyane maka to kaga kenan shi mutlaq abin da ake nufi shine guda guda ake nufi a mutlaq illa iyaka ba a tantance ga wanda ake nufi ba a ce ta muka kira mun ɗalibi malami ce ta muka kira mun ɗalibi a gana da bai sana ne ba daga za ka tafi ne ka kira wa ɗalibi kowane ɗalibi ka kira wa Matukar ne ya siffanta da su ta wasu ɗalibi kaga ga aikata umarni ta wannan shi ake kira mutsalar shi ko an shi gaba da yake bai kayyadewa bai kasasewa idan ka ce tafi ka kirawo ɗalibai aka dalibai a gaba ɗayan su mana kar kowa in ba an ce maka banda zaidu ba kaga shi ne abu da haka shi a ana nufin dukka gaba ɗaya shi ko guda ɗaya ake nufi amma guda ɗayan nan bai da wata siffa da za ta keɓance shi a cikin jinsinsa kuma kai cewa akai da baka kira wa ɗaya daga cikin wannan jinsi to wani shi ake kira al al'am to haka shine malai yace sukan samu kalma ga ta mutlaq kuma ga ta sai su taƙaita ta tare da ja'alul lafzul mutlaq al'am munhasiran fi shakhsin wahid sai su taƙaita ta ga mutum guda kaga da aka ce lafazi am aka ce ayyuhan nasu kaga dukkan mutane kaga ba ka cewa ayyuhan nasu mutum guda yake sai da dalili ko ko a ce da muka kawo kaza wanda ya yi kaza kaga wanda ya yi kaza mutlaq ne wanda ya yi kaza to a kyautata mushi duk wanda ya ci jarabawa baki kaza a kyautata mashi kaga mutlaka ne wannan kaga kowanne aka samu yayi kaga ya cancanta to da haka wannan shine malai yace to suka samu lafazi al'am mutlaq al'am sai su takaita shi fi shakhsin wahid ga mutum guda kaga idan am ne aka takaita shi ga mutum guda ba tare da hujja ba kaga na takaita umurinsa. idan mutlaq ne aka ce duk wanda ya kaza sai a ce na ne shi kadai ake ne kaga da sauran kuma ba ka gane ga an kore su kamar malami ne ce duk wanda ya ji jarabawa zan ba shi kaza sai a ce ai malami yana da kawai zai do. zai kadai yake ne shi ne in ya ji jarabawa za ba shi duk wanda ya ci a cikin kuma za ba shi ba kaga haka ba haka yake ne ba to wannan shi ne yanzu ba ba illar takaita mutlaq na za ku me yasa muku maqsuran wa muqassaran a da kam zai ba eh idan ya ba da ya ce muqassaran ne to dole yana tafiya da haka munhasiran shi ya buda ce ba munhasiran fi shakhsin wahid ka kaulihi kaman fadin su inna qawlahu ta'ala innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un suka ce aliyun wahdahu abinda Allah ya ce inna ma waliyukum Allah kawai waliyun kuma jibancin ku shi ne Allah wa rasuluhu da manzansa wallazina amanu da waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna as-salata waɗanda suke sai da sallah wa yutuna zakata suna ba da zakka wa hum raki'una suna halin masu ruku'u sai suka ce ai aliyun ake nufi shi kadai kaga lafazin ayar amun ne wa kaga duk wanda ya imani yana shiga cikin lazina amanu to kaga takaita ta cewa aliyun ake nufi alhali shi mutum guda ne daga cikin lazina amanu to kaga nan an fasara aya am an takaita ta ba tare da dalili ba haka ne yace au qawlu ba'dihim ko ko fadin wasu su inda Allah ya ce wallazi za a sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun wanda zo da gaskiya kuma ya gaskata da ita to wadannan su ne muttaquna masu takawa kaga wallazi allazi kaga mutlaq ne wanda kaga duk wanda ya haka duk wanda ya zo da gaskiya ya gaskata ta to ya zama cikin muttabi kaga ba kayyade wani ba duk wanda ya zama mutlak to cewa urida bihi abubakar radiyallahu anhu cewa ana nufin abubakar wahdahu shi kadai shine allazi ja'a bi sirri saddaka bihi kaga na takaita mutlak ba tare da dalili ba to kaga wannan kenan haka ne yace qawluhu la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu Allah ce bai zamantowa daidai a cikin ku man anfaqa min qabl al-fath wanda ya ciyar da dukiyarsa gabanin fathu makka wa qatala kuma ya jihadi gabanin fathu makka sai Allah ya ce eh, la yastawiku munafiqun mukabbatun ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa waɗancan su ne mafi girman daraja daga waɗanda suka yi iya infaki bayan fito makka kuma suka yi yaƙi kaga wannan kenan kaga na an ce la min ku man ɗan nan da aka ce kaga ta zama mutlaq kuma ta zama am duk waye daidai wanda ya ciyar kaga duk wanda ya ciyar yana shiga cikin nan ko wajen sai Allah ya ce ulaika azamu darajata sai ce ulaika kaga ba ya ce man anfaqa min qabl al wa qatala sai kuma yayi ishara zuwa gare su da cewa ulaika bai ce ha zalika ba an gane saboda me saboda dama ba mutum guda ake nufi ba ana nufin duk wanda ya siffanta da wannan siffa yace to shi ma wannan sai suka ce urida bihi Abu abubakar radiyallahu anhu wahdahu aka ji mana an kayyada mutlaq kuma an taqaita amun ba tare da dalili ko hujja ba na وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المعثورة مأثورة عنهم على وجه على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثير ما ينقل من تفسير محمد بن جرير بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة لكان لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أنه هذا أن هذا من جملة التفاسير على المذهب فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب لأجل مذهب اعتقدوه وذلك المذهب ليس آه، ليس مذاهب الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا ما لا يتي وتفسير ابن عطية يزمى الذي قومنا تفسيري لكم من عينسو لكي يتي أقول تفسير ابن عطية وأمثاله دمك من تنسى atba'u sunnati wal jama'a sun fi zamantowa kusa da mazhab ahli sunnati wal jama'a wa aslamu min al-bid'ah kuma sun fi zamantowa kubutattu daga bid'a min tafsirin zamakhshari daga tafsirin zamakhshari daga tafsirin zamakhshari ya fi duk waɗannan tafsirai zamantowa tafsirin bid'a amma waɗannan tafsiri ne ya kawo na ibn atiyya da makamantansa to wannan tafsirin ya fi kusa da tafsirin sunna ce, walau zakara kalam as-salaf al-mawjud fi tafasir al-ma'thurati ala wajhihi lakana ahsana wa ajmal yace da a ce shi ibnu afiya ya kawo maganganun magabata wanda aka rawaito musu a tafsirai wanda suka yaggino akan rawaito maganganunsu a yanda yake shine ala wajhihi a yanda maganarsa take ya ce to a ahsana wa ajma da hakan ya fi kyau ya fi kyautatawa inda ya kawo maganganunsu bisa ga yadda suka faɗa to amma ba haka yake ba fa innahu kathiran ma yanqulu min tafsiri Muhammad ibn Jarir tabari so da yawa ya kan nakalto maganganu ko tafsirai daga fitaccen tafsirin nan na Muhammad ibn Jarir at-Tabari rahimahullah yace wa huwa min ajallit tafasir al-ma'thura yana daga cikin mafi girman tafsirai da aka da suka dogara ga maganganun magabata sun yi tafsirin masu tafsirai da suka dogara ga maganganun magabata tafsiri daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko daga sahabbai ko daga tabi'ai to waɗanda suka dogara kan wannan su ake kira lukutubun tafsir bil masur fitattu a cikin su shine tafsirin Ibn jarir tabari da tafsirin ibnu kasir waɗannan su ne fitattun tafsirai da suka gina akan tafsirin bil masur akwai wasu bayan su wanda da daga ciki sun bace kamar tafsir baqi ibn da shaybani da kuma tafsirin ibn mardawai duk wannan tafsiri ne da suka gina akan tafsirin magabata yace to haka tafsirin ibn jarir tabari huwa min ajall tafasir al masurati wa a'zamuha qadara wanda kuma yafi su girma da daukaka innahu yada, ma da نقله Ibn جرير al السلف sai ya fita batun abin da ibnu jarir da wato daga magabata la yahkihi bi halin ce, bai ma ko hakaito toshi." wa ya yadhkuru ma yaz'umu annahu qawlul muhaqqiqin sai ya kawo abin da yake cewa wannan shine maganar muhaqqiqin malamai masu inganci wa inna ma ya'ni bihim ta'ifatan min ahalil al ya yace yana nufin wasu sashi daga ahalil kala allazi da qarraru usulahum wadanda su ma sun tabbatar da usulun mazhabarsu da ya yace bi turuqin min jinsi ma qarrarat bihi al-mu'tazilatu usulahu da irin jinsin yanda mu'tazilawa suka kafa nasu usul kamar irin su asha'ira irin su maturidiyya irin su kullabiyya duk waɗannan suna daga cikin waɗanda suka karrara mazhabansu na aqida akan irin ka'idoji na ilmul kalam iyaka dai su sun fi mu'tazilawa sassauci sun fi mutazilawa sun sauce muka ga su a sha'ira da maturidiyya su sun yarda da wasu siffofi daga cikin siffofin Allah sun yarda da sifatu saba amma ba su yarda da sauran ba kaga kenan wannan sun dan bi mutazilawa sun sauce su mutazilawa gaba ɗaya siffofin Allah sun kore su sun kore siffofi na Allah gaba ɗaya wannan shine bambancin su shi yasa malai yace qarrat usulahum من جنس ما قررت به المعتزلة أصوله وإن كانوا ila إلى السنة من المعتزلة ضد cewa sun fi mu'tazila kusanci ga sunna kaga asha'ira sun fi mu'tazila kusanci ga sunna maturidiyya sun fi mu'tazila kusanci ga sunna saboda sun fi eh, muwafaqar su da sunna abubuwa da dama ya fi na mu'tazilawa Ya ce lakin yan yanbaghi an yi yu'ta kullu bi haƙƙahu Ya ce amma ya kamata kowane ma'abocin haƙƙi a bashi haƙƙinsa Ka gaba daidai neman idan duk suna yan ka ce dukkan su yan bidiyar ne gaba da cikin bidiyar amma akwai wanda fi kusa da suna to wanda ya fi kusa da suna ka bashi wannan haƙƙin nasa na zamantowar sa fi wancan kusanci ga sunna yasa yace walakin yanbaghi an ofa kullu bi haƙƙin haƙƙahu haka ne ko na kuma ya ce a lakin lakin ne lalle wanda suke da kai bai ba lakin na me ta qarraru eh qarraru babu matsala eh allazina qarraru ko eh qarraru shine ba qarrata ta ce a na farko dai qarraru bi jins min jinsi ma qarrarat bihi al-mu'tazila na gaban shine qarrarat bihi al-mu'tazila amma na farkon allazina qarraru saboda ga allazina sai zama qarraru amma wancan qarrarat ta mu'tazila shi ma da wawu ya samu o oh, daidai alhamdulillah to wannan su ne sai lakin ba da kai ba lakin shine daidai yace fa inna sahabata eh, wa an anna hadha min jumlati tafsiri alal mazhab madhhab zai ce wanda haka za mu san tafsirin su duk tafsirin da aka aka gina akan wani ra'ayi shine mazhab suna da wata mazhaba ta asha'ira ko maturidiya ko kullabiya ko mu'tazila ko kawarit duk waɗannan abubuwa idan aka gina tafsiri akan la'akari da wannan aƙida ko la'akari da wani fahimta ta wannan aka gina tafsiri akai to shine at-tafsiru alal mazhab tafsiri akan wani mazhaba yace fa inna sahabata wat tabi'in lalle sahabbai da tabi'ai wal a'imma da a'immatu din irin su imam malik irin su imam shafi irin su imam ahmad bin hanbal abu hanifa da ire-iren su waɗannan su ne a'immatu din idan kana lahum fi tafsir al-ayati idan suna da wani kauli a fassara ta aya a qaumun sai wasu mutane suka zo daga baya fassaru al-ayata bi qawlin akhar suka fassara ayar da wani magana daban li'ajli mazhabin i'taqaduhu saboda wani wata mazhaba da suka riga suka kudurce ta yace wa zalika mazhabu laysa laysa mazahib as-sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan haka yake bai daga cikin mazhabobin sahabbai da waɗanda suke biye musu da kyautatawa yace to waɗannan mutane saro sun zamanto musharikina lil mu'tazilati wa ghairihim min ahli al-bid'ah fi mithli hada musharikina sun zamanto shariki na lil mu'tazila sun zamanto masu yi wa mu'tazilawa ta tarayya da wasu mu'tazilawa a cikin bid'a irin wannan to ka kenan kaga duk wanda ya kaji wata wani tafsiri sabanin na magabata kuma musamman ya gina tafsirinsa ne akan ya tsare wata aƙida da wata fahimta da yayi yake so sai ya gina sai ya tabbatar da ita sai ya kauce daga fassarar da sahabbai da tabi'ai suka wa aya ya ƙago ta fassara ga aya don ta yi daidai da fahimtarsa ya ce ta wannan ya nuna cewa yana daga cikin ahalil bida shi ma sannan kuma matakinsu daidai yake da matakin motar zilawa Ta wannan ne kuma sa abu muhimmi da malami ya kawo mana kuma shi ne kusan kulasar karatun da ita kawo mana a karatukan da muka yi da yawa to wannan kusan na daga cikin kulasa na وفي الجملة من عدل عن عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه ما لا يجي في الجملة أتقيتي من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين دوان دي كوتي شيني عدل عدل كوتي ويعدل يا كوتي أنغاني هو دوان دي كوتي wa daga man eh, adala an mazahibi sahabati wa tabi wanda ya kauce daga mazhabobin sahabbai da tabi'ai wa tafsirihim haka nan ya kauce daga tafsiran da sahabbai da tabi'ai suka wa aya ila ma yukhalifu zalik zuwa ga abin da yake saba wa tafsirin sahabbai da tabi'ai yace kana mukhti'an fi zalik ya zamanto mai kuskure cikin abin da ya aikata wannan fassarar tasa ta zama kuskure saboda ya kauce daga fassarar sahabbai da tabi'ai ya ɗauko ta fassara saɓanin fassarar sahabbai da tabi'ai ya ce bal mubtadi'a ya ce ba ma kawai mai kuskure ba ya zama ɗan bid'a saboda ya ƙaƙi tafsirin nan da ya ƙaƙa sunan tafsirin bid'a saboda ba san shi ba cikin sahabbai ba san shi ba cikin tabi'ai sai shi yanzu ya ƙago tafsiri to ya zambi da shi sanan ga malam zai ce mana sahabbai da tabi'ai sun san alkur'ani sun fi mu sanin alkur'ani to kuma sun yi fassara to wata fassara da za ta zo daga baya sabanin tasu to ta zama sabon abu da aka tsaka. to shi yasa ya ce mana bal mubtadi'an wa in kana mujtahidan maghfuran lahu khata'u ko da ya kasance mujtahidan ma'ana shi a karan kansa in ya zamanto mujtahid mujtahid ya zama na gashi ya tare ilimi Allah ya bashi ilimi sannan kuma Allah ya bashi fahimta sannan kuma yana da ana da siƙa da shi mutum ne mai addini mutum ne mai nutsuwa sai ya zo a fassara sai shi ne fassarar aya ta nuna masa wata fassara daban saɓanin na sahabbai to sai a ce fassarar nan da ita zama fassarar bid'a amma shi kuma karan kansa sai a bar shi a matsayin mujtahidi ne tunda ya kai ilimin sa ya kai ijtihadi sannan kuma fahimtarsa ta kai ijtihadi kuma yayi yi ijtihadin amma sai ce ya ijtihadi ijtihadi ya zama na kuskure kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan mai ijtihadi yayi ijtihadi in ya dace yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada guda yace to zamu dauka mujtahidi ne maghfurun lahu khata'uhu an yafe masa kuskuren amma fa maganar nan da ya faɗa sunan ta bid'a an gane ko wanda yake da kyau mu bambance tsakanin magana da wanda ya magana kana iya samun magana ko ka ce wannan magana ba ita ba ce rajiha za ka samu irin wannan da yawa ba malamin fikiyo a kawo maganar imam malik a kawo ta imam shafi'i a kawo ta imam ahmad bin hamad a kawo ta imam abu hanifa sai ya zo sai a ce to maganar wani ita tafi daidai ko a ce maganar imam malik a wannan matsala ita ce daidai maganar imamu shafi a waccan matsala ita ce daidai ta abu hanifa a waccan ita ce daidai ta imamul eh, ahmad bin hanbal a waccan matsala ita ce daidai kaga kenan ma'ana duk magana da kace ba ita ba ce daidai ka kace wannan magana ba daidai ba ce amma ba wai kana suka bane ga malamin saboda malamin shi mujtahidi ne ya kai mujtahidi kuma da abin da ya faɗa ya faɗa abin da fahimtarsa ta ba sa bisa ga ayoyi da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da haka shi ba za ka wannan da shi ba amma maganar kana iya ajiye maganar to ba a cewa ai in ka ajiye maganar malami to ka ce mutuncin malami an gane ko da haka malami yana nan da matsayinsa da kimarsa amma maganar da ya faɗa to ba lalle ba ne da zamanto an karbe ta an gane wannan ko to wannan shine bayanin da malami ya kama na na فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن خالف فمن خالف قولهم وفسر, وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو موثوق في موضعه ما لا يتف المقصود منفى ko abin da ake so a tabbatar bisa ga waɗannan bayanai da ya yi bayanu wa adillatihi bayanin hanyoyin ilimi da dalilansu ya za ka yi ka gano ilimi kuma menene dalili a da zai tabbatar maka cewa wannan kauli shine mafi inganci ya ce to wannan shine maqsudin duk wannan bayani wa duruqis sawa ta ya za ka gano hanyar sa'wa ba daidai cewa ga in wannan ya bi ka'ida kaza da kaza da haka wannan shine ba? kaga yanzu ya kawo mana cewa sawaba cikin tafsiri shine wanda aka samu da sanadi ingantacce zuwa ga sahabbai ko tabi'ai to wannan tafsirin shine sawaba duk tafsirin da ya saba ma waɗannan to na ya zama kuskure to kaga wannan da ya nuna mana hanyar da zamu gano ilimi da kuma hanyar da zamu gano sawaba cikin ilimi sai ya ce eh, wa nahnu na'lam yace hakika dukkan mu mun sani kuma duk musulmi yana da wannan imani annal qur'ana qara'ahu sahabatu wat tabi'un cewa qur'ani sahabbai da tabi'ai da tabi'uhum sune tabi'ut tabi'ai duk sun karanta alqur'ani kafin mu karanta alqur'ani sai da su karanta domin qur'an nan bai isa gare mu ba sai da ya dauko silsila daga sahabbai su suka jiyo shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan qur'ani sahabbai ne suka jiyo shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya ji qur'ani daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ba sahabi ba sannan sahabban nan su suka isar da shi ga tabi'ai da aka babu wanda tabi'i ya ɗauko ƙur'ani a gurinsa in ba sahabi ba to da aka tabi'ai su kuma suka isar da shi ga tabi'i tabi'ai to kenan kaga kafin ƙur'anin ya zo ga na baya dole ya bi waɗannan silsila Ya ce to da haka mun tabbatar muna da yakinin cewa sahabbai sun riga mu karatun alƙur'ani da su da tabi'ai da tabi'ut tabi'ai duk suna gaban mu gurin karanta alƙur'ani haka nan kuma da kuma sanin ma'anarsa wa annahum kanu a'lama bi tafsirihi wa ma'ani sun kasance mafi sani ga tafsirinsa da ma'anoninsa domin su suka karantar da karatunsa kuma su suka karantar da ma'anoninsa sannan kuma su sun ɗauko karatunsa da ma'anoninsa da gurin manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin abu abdurrahman sulami ya nuna mana haka yace waɗanda ke karantar da mu qur'ani shi abu abdurrahman sulami tabi'i ne ya ce waɗanda ke karantar da mu Alƙur'ani daga cikin sahabbai kamar su Abdullahi bin Mas'ud irin su Usman bin Affan irin su Ali bin Abi dalib sun kasance suna ba mu labarin cewa ba sa wuce ɗaukan aya goma goma a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam a wata ruwayar ba sa wuce ɗaukan aya biyar biyar har sai sun san karatunta sun san ma'anarta kuma sun san aikin da take kira zuwa gare shi sun aikata sannan su dora ayoyi goma gaba ko biyar din gaba ce fa qalu ta'allamna alqur'ana wal ilma wal amala jami'an sai muka dauki karatu gaba ɗaya lokaci guda a lokaci guda za mu koyi karatu da sanin ma'ana da kuma aiki da abin da suka kunsa to kaga waɗannan tabbas kanu a'lama bi tafsirihi wa ma'ani kama annahum a'lama bil haqqi alladhi ba'atha Allah bihi sallallahu alaihi wa sallam hakanan sun fi kowa sanin hakikanin gaskiyar da Allah ya ɗauko manzo sallallahu alaihi wasallam da ita sun fi kowa sanin ban kowane bangare bangaren tauhidi bangaren sufofin Allah da bangaren eh, haƙoƙin manzo sallallahu alaihi wasallam da yadda ake sallah da rukunan sallah da sharuɗanta da komai nata da zakka da nisabin zakka da ke da za a fitar da zakka da waɗanda za a ba ma zakka da azumi lokacinsa da abubuwan da za a yi da abubuwan da za a bari da aikin haji da duk wani abu na addini sun bi kowa sani saboda su suka ɗauko shi daga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma su ne manzo ya gaya musu a baka sannan kuma ya yi a gabansu a aikace suka gani kuma wanda ya zo yi ba daidai ba a gaban manzo Allah ya ce ba haka ake ba manzo Allah ya gyara masa to kaga waɗannan su suka fi kowa samun damar su fahimci addini da kyau su kuma ɗauko mata shi sannan ba su yi kasa a gwiwa ba ya ce to don haka kama annahum a'lama bil haqqi alladhi ba'atha Allah bihi rasulahu faman khalafa qawlahu da haka saboda wannan matsayi da suke da shi duk wanda ya saba ma maganarsu wa fassara alqur'ana bi khilafi tafsirihim ya fassara alqur'ani da saɓanin yanda su suka fassara yace faqad akhta fi dalili wal madluli jami'a yayi kuskure cikin dalili da kuma abin da aka kafa dalili abin da aka kafa ma dalili shine fassara ko aya ko aiki an gane ko wata aqida to ka kafa mata hujja ta zama madluli abin da ka kafa mata hujja da shi shine dalili to da kaga sun yi kuskure gurin fassara alqur'ani kalmomin da suka fassara fassarar babu ita ba daidai bane sannan kuma aqidar da suke so su tabbatar saboda wannan fassarar ita ma ba daidai bace to shi yasa sun yi sun yi kuskure fil madluli wa fil dalil an gane ko to duk wanda ke da mummunar aqida ya ko alqur'ani ya fassara dan yayi daidai da aqidarsa to ya kuskure fil dalili wa fil madluli an gane nan gaba zai kama na waɗanda suka yi kuskure fil dalili la fil madaloli an gane wani zai kawo abin da yake so ya bayani abu ne mai kyau shari'a ta tabbatar da shi amma ayar da ya kawo ya kafa hujja da ita akai ba ta duni a kan wannan sai a ce to shi ya kuskure fil dalili ayar da ya kafa ba ta wannan abu ba amma ma'anar da ya faɗa ma'ana ce tabbatacciya akwai ta a wasu hadisai da wasu maganganu na sahabbai to wannan shi ne kuskure fi dalili na fil madluli amma wanda yake da mummunar aqida dama bid'a ce aƙidarsa babu ita ya kafa ta kuma ya kawo ta qur'ani ya maka to kaga ya yi kuskure fi dalili wa fil madluli yace wa ma'lum anna kullu man khalafa qawlahum lahu shubhatun yazkuruha kuma abin sani ne duk wanda ya saba kaulin sahabbai to bai rasa shubha abin da ake nufi da shubha shine abin da shi zai ɗauka a gurinsa shine dalili saboda ya ɗan yi kama ya ɗan masa wani ɗan kama da wannan abin sai ce to ga dalili to sai kira shi ba wanda ya nuna maka cewa duk wanda ke da wata aqida ko yake da wata bid'a to bai rasa samun wata aya alqur'ani sai ya ce ga hujjarsa kenan sai ka ba akai kaga wannan ayar ba hujja bace akan wannan don ba haka sabai suka fassara ta ba kaga shi ya fassara ta da wannan fassara to kaga ayar ta zama shubha kuma domin duk wanda zai kirkiro ta bid'a in bai dora ta da alkur'ani ba kaga babu yadda za a karbe ta ya ce a ah, wannan abin da ya kawo bid'a ne me dalilin ka ce wannan abin babu shi alkur'ani babu shi a hadisi kawai ni na kaji amina kaga ba mai dare da shi kowa zai bar masa abin to da ka dan bid'a ya kaji bid'a sai ya yi linkaya cikin alkur'ani ya duba ya duba ya gani ya ce to ai wannan ayata dan yi kama sai ya ce ga hujjarsa an gane haka suke yi to shi sai ce to duk wanda zai kirkiri wata bid'a sai ka samu yana da wata shubha yace yazkuruha da zai ambata in ma aqaliya ko dai shubha ce a hankalce ko ko shubha sam'iyya ga hadisai da ayoyi sune sam'iyya na jiyo wanda aka jiyo su kama huwa mabsudun fi mawdihi wala yace kamar yanda ya riga shin da bayani akan yi wannan al'amari a wani wuri ba nan ba da haka nan dai a takaice yake kafa da su na'am والمقصود هنا التنبيه على مسار الاختلاف في التفسير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله ما لن يتوى المقصود abin nufi a nan ko a takaice abin da yake nuna mana bayani shine a tambihu alama tsarin ikhtilafi fi tafsir tambihi zai mana tambihi ne game da abubuwan da ke kawo sabani cikin tafsiri shine masa abubuwan da yake yusiru yake tayarwa da ka abubuwan da ke tada sabani ga cikin tafsiri su ne waɗannan wa annan min a'zami asbabihi al yace mafi girman sababin sabani cikin tafsiri shine bid'o'i wanda ba masu kyau ba shine albatila da haka su ne idan suka shiga mutum ya kafa bid'a sai ya kokarin sai ya tabbatar da ita idan ya tashi tabbatar da ita bai da hujja sai ya shiga ya samu aya duk ayar da zai lake a kanta sai ya ga sahabbai sun riga shi sun riga sun wa fassara mai kyau to haka ya zai dole sai ya ce to ya saba ma fassarar shi ga inda ya karkata ga fassara to wannan ne babbar musabbabi na a samu munanan tafsirai Ya yace allati da'at ala ila an harrafa kalima a mawadi wannan sa mata ma'abotan bid'o'in suka yi ƙoƙarin sauya kalmomi daga bigirorinsu ma'ana sauya kalmomi daga ma'anarsu sai su karkata akalar fassara aya zuwa ga wata ma'ana daban domin ta dace ga matsaya da fahimtar da suke so su tabbatar yace wa fassaru kalamallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam bi ghairi ma da bi suka fassara maganar Allah da maganar manzo sallallahu alaihi wa da wani abin da ake nufi da su ma'ana da nasu bidiyoyi sai suka karkatar da akalan fassara suka ce ai ayar tana tabbatar da bidiyoyinsu alhalin ba haka bane yace wa ta'awwaluhu ala ghairi ta'wili suka yi tawilin ta'awilin da ba nashi ba ma'ana suka canza masa tawili tawili shine fassara shi ba suka canza fassara suka canza masa ma'ana suka karkatar da shi zuwa ga wata ma'ana da ba na فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيره وأن يعرف أن تفسيرهم أن تفسيرهم محدث مبتدع ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق malam ya ce famin usulil ilmi bi zalik daga cikin tushen ilimi ga haka an ya'lama al-insana al-qawla alladhi khalafu mutun ya san maganar da suka saba ma ka san me suka saba ma wannan fassarar tasu wace magana ce ta asali wacce suka saba mata shine an yi arfa lisan qawl alladhi khalafu wa annahu alhaq cewa maganar da suka saba din ita ce gaskiya wa an ya'rifa anna tafsir tafsirar salaf yukhalifu tafsiran. kuma ya san cewa lalle tafsirin magabata ya saba ma wannan tafsiri nasu da suka yi to kaga idan mutum bai san haka ba sai ya dauka duk tafsirin da yi shi ma tafsiri ne to da kenan ga usulin ilimi da bincike shine ka gano menene hakikanin fassara da magabata suke idan ka gano ta to duk wata fassara da ta saba wannan ka za ka gano cewa wannan fassara ta saba wa fassarar magabata sannan kuma wa ya'rifa anna tafsirahum muhdathun mubtada'un kuma daga nan zai san cewa wannan tafsiri ne muhdas kagagge tafsiri ne na bid'a ba bai da tushe daga cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ai to kaga da kai wannan bincike yanzu ka san matsayin da zaka dauka ba ka sake tafsirin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ai ka zo ka riki tafsirin wasu da suka zo daga baya daban kuma suke da wata fahimta daban suka yi matsaya a kanta suka kuma gina tafsirin alkurani bisa ga nasu tunani to kaga baka sake wancan ka zo ka rike wannan to wannan shi da abin da malai ya ce an ya'rifa anna tafsiruhu muhdathun mubtada summa an ya'rifa bi turuqil mufassala ya sani da hanya wanda suke bayyanannu dalla dalla fasada tafsirihim ba cewa batancin tafsirin su cewa tafsirin su ba daidai bane bima nasabahu Allahu min al-adillati ala bayan al Da daga abin da Allah ya kafa na dalilai da suke bayyana gaskiya duk waɗannan ka san hakika na tafsirin magabata kuma ka san cewa shi ne ingantacce ka san tafsirin da muftadi a suka yi kuskure ne sannan kuma saboda ya saba tafsirin magabata sannan kuma har ila idan ka biyo aya za ka ga cewa cikin bayanin ayar ga dalilai nan da suka nuna cewa abin da suka fassara da shi ba daidai ba ne kamar wancan da suka fassara ma ubainahum cewa abubakar ashiddawa alal kufari umar kaga na farko ba haka magabata suka fasara ba sannan kuma har ila yau Allah ya kafa dalili cikin ayar da zai nuna maka cewa tafsirin su ba daidai bane domin ruhama'u ba mutum guda bane ashidda'u ma ba mutum guda bane to kaga irin waɗannan su ne ma da yake nufi da cewa sannan ka duba ka ga irin abin da Allah ta'ala ya kafa min al-adilla so an ya'rifa bi turuq al-mufassala fasada tafsirihim bima nasabahu Allah min al-adilla ga abin da Allah ya kafa na daga dalilai ala bayanin haka na وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره ما لتجرم وأنن kurakurai da aka samu daga waɗanda suke da wata matsaya suke da wata aƙida suka kage ta ta bid'a suke so su kafa mata hujja da ayan alkur'ani suka karka sanadiyar haka yasa suka karkatar da akalan fassara alkur'ani daga yadda sahabbai da tabi'ai suka fassara zuwa ga ta su fassara da suka kaga ce to irin haka ma an samu ga hadisi yace wa kadhalika waqa min alladhina sallafu fi sharh alhadisi wa tafsirihi min almutaakhirin haka nan an samu daga waɗanda suka yi sannafu wallafa littattafai cikin sharhin hadisi da tafsirin hadisi daga cikin waɗanda suka zo daga baya mutaakhirin min jinsi ma waqa'a fi ma sannafuhu min sharhi al wa tafsir irin jinsin yanda suka yi na sharhin ƙur'ani da tafsirin ma'ana yadda suka karkatar da fassara akala wasu ayoyi wanda suka ga fassarar ta bai dace da ra'ayinsu da fahimtarsu da matsayinsu ba haka nan ma wasu hadisai sun karkatar da fassara da a sun karkatar da akalan fassara hadisan waɗanda suka ga basu dace da matsayinsu da aƙidarsu da fahimtarsu ba na وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن لكن القرآن لا يدل عليها مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير وإن كان فيما, ذكر فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا mala ya ce wa amma ladina una fi dalili lafi fil su ko waɗannan waɗanda suke kuskure ga dalili ba ga abin da aka kafa ma hujja ba abin da aka kafa ma shi ta ce ma'anar da ake so a tabbata dalili shi ne a ko ƙur'ani ko hadisi a ce yana nuni akan abu kaza ce to wannan ya ce fa misalu kasirin min sufiya, misalin sa shine da yawa daga cikin malaman sufiya, ko masu fassara ƙur'ani bisa ga fahimta ta sufiya. Wani wa'azu da masu wa'azi wasu masu wa'azi kawai abin da zai haja hankalinsu shine abubuwan da za su ratsa zuciyarka su karkatar da zuciyarka to da ka ko aya suka samu suna iya karkatar da fasara ta zuwa wani abu ma'ana daban domin ta ratsa zuciyarka haka nan wal fuqaha da malaman fiqh wa ghairihim da makamantansu yufassiruna al-qur'ana bi ma'anin sahiha suna fassara alkur'ani da wasu ma'anoni ingantattu su ma'anonin ba na bid'a ba ne kamar mutum ya ce Allah ya ce na lazina amanu wal lazina hajaru sai su ce hajaru ana nufin wanda ya kaurace ma zunubi ka kaurace ma zunubi ba na ce mai kyau ka kaurace ma zunubi to amma ba ita ake nufi a ba domin ana nufin hajaru waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina to kaga nan sun fassara ba da fassara da aka samu daga magabata ba to amma ma'anar da suka tabbatar ita kuma ma'anar ingantacciya ce dama an ce ka kaurace da bai to kaga kenan su ba mummunan fahimta ba ce da su a wannan wuri to shine ce akan samu wani sa'in a fassara ayoyi da wata ma'ana wanda ita ma'anar a karan kanta ingantacciya ce to amma cewa wannan kaya ta ba da wannan ma'ana nan aka samu kuskure to kaga sai zama na kuskuren fi dalili la madlumi yace yufassirun alqur'ana bi ma'anin sahiha sukan fassara alqur'ani da ma'ana ingantacciya lakin alqur'ana la yadullu alaiha amma alqur'ani bai nuni ga wannan ma'ana ayat da suka kafa hujja a matsayin dalili ga wannan ba ta nuni ga wannan an gane ko wannan shine haka nan kamar yadda malaman fiqh ke fassara wannan wa innahu innahu karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun kaga duk ma'ana ce sahiha la yamassuhu illa al-mutahhar to amma cewa haka aya ta nuna cewa ba a taba alqur'ani sai masu sarki to kaga wannan wani abu ne daban an fahimci wannan ko to kaga wanda suka fassara haka sun fassara da ma'ana mai kyau to amma cewa alqur'ani wannan ayar ta dullu alaihi nan magana take sai ya ce misal ma kasiran ma mimma zakarahu abu abdurrahman sulami fi a tafsir kamar da yawa daga cikin abin da malam abu abdurrahman salami ya ambata a littafin sa haqa'iqut tafsir ma'ana da yawa daga cikin irin wannan ne zai kawo ma'ana ba aya Kur'ani ga ma'anar ta karara yadda aka fassara amma sai kawo mata wata ma'ana daban kuma wacce ita wannan ma'anar da zai kawo ta yi daidai an gane ma'anar ta yi daidai tana da kyau amma kuma ayar da ya gina akan wannan ma'anar ita ayar ba ta nuni ga wannan to wannan ne da yawa daga cikin abin da shi Abu Abdurrahman ya yi a wannan littafi nasa na haqa'iqut Ya ce duk da cewa wa in kana fi ma zakaruhu ma huwa ma'ani batila duk da cewa cikin abubuwan da suka kawo ba dukkan bane suka zama irin wannan wasu za ka samu ita kanta ma'anar da suke so su tabbatar ba ce ba daidai ba ne to kaga an samu ma'anar ba daidai ba an haɗa biyu an samu ma'ana ba daidai ba kuma dalilin ta ba daidai ba domin ka'ida ce bai yiwuwa mummunar ma'ana wacce shari'a ba ta yadda da ita ba ya zama da qur'ani ya tabbatar da ita ka qur'ani bai tabbatar da ma'anar da qur'ani bai yadda da ma'anar ba a samu kuma aya qur'ani a ce ita ce dalili akan mummunar fahimta an gane to shi yasa yace to idan ya zama na kuskuren su kawai ga fassara ayar akan wannan ma'ana ma'anar ta inganta amma cewa ayar ta yi nuni ga wannan ma'ana shi ne bai inganta ba to shi ne khata'un fi dalili la fil madlul amma idan ita kanta ma'anar ba daidai ba ce to kaga ma'anar ba daidai ba kuma dalilin da aka kafa mata shi ma ba daidai ba to ya zama khata'un fi dalili wa fil madlul yace to duk da cewa ana samun ma'anin batila fa inna zalika yadkhulu fil qism al awwal idan ka samu ma'anar ita kanta ba daidai ba ce to zai koma ga wancan kashi da farko wa huwa al-khata'u fi dalili wal madluli jami'a shine kuskure ga dalili da kuma abin da aka kafa masa hujja gaba daya su yakunu al-ma'na alladhi qasaduhu fasidan inda idan a samu ma'anar da suke nufi ita ba mummuna ce ma'anar mummuna kuma dalilin da suka kafa bai kafawa bai towa dalili a kai to wannan shine eh, al-khata'u fi dalili wa fil madluli jami'a to wannan shine karshen wannan babi da ya ka mana sai eh, babi na gaba shine faslun fi ahsani turuq tafsir insha Allah kan shi zamu tashi sati mai zuwa lokaci yayi zamu tashi ga hanyoyi na fassara alqur'ani ya ya kamata ka fassara alqur'ani shine abin da malam zai ka mana kamar da muke gani muna dab da tsare littafin in Allah ya sa samu kare littafin nan to zamu yi littafin at-tashhir li ulumi tanzil shi tafsiri ne practical dama wannan kun ga ka'idojin tafsiri ya bamu to idan mun insha Allah za mu shiga tafsirin Ibn Juzai mu karanta shi da kyau kuma shi zai kawo mana misali da domin tafsiri ne mai kyau kuma takaitacce to sai mu dauke shi kamar practice na wannan abin da muka karanta insha Allah to da yanzu wanda ya samu sararin samun at-tafsir li ulumil Qur'an na Ibn Juzai sunan malamin Ibn Juzai al-Kalbi al-Maliki shi wannan tafsiri ne mai kyau malamai suna yaba shi kowane zamani suna yaba tafsirin ya yi ibarar sana da kyau sannan kuma ya taƙaita tafsirin sannan kuma har ila yau ya zamanto shamili tafsiri ne shamili ba takaitawa da zai bar ma'anoni da yawa ya takaita amma kuma cikin shumuliya sannan kuma bai da girma bai da yawa ana iya karance shi ba tare da ɗan lokaci mai yawan gaske ba to wannan shi ne insha Allah ga wanda ya samu sani na sunan shi at-tashilu li ulumi tanzili at-tashilu shine sauƙaƙawa daga sahalu kaga abin da yake sahalu mai sauƙi. sahala ya sauƙaƙa to tashilu shine masdar sahala ma'ana sauƙaƙawa ga ilimin mukan tanzili qur'ani at-tashilu at-tashilu da ta'un da sinun da ha'un ha da ya'un da lam shine at-tashilu li'ulumi li'ulumi at-tanzili at-tashilu li'ulumi at-tanzili na ibn juzai al-kalbi al-maliki yana daga cikin fitattun malaman mazhaban malikiya rahimahullah wa rana daga cikin kuma fitattun malama da suka yi rubuce-rubuce akan abin da ya shafi ilimin usulul fiqh da kuma ilimin fiqh da haka insha Allah Allah ya sa muka kammala wannan littafi bi izinin Allah da shi zamu dora Allah ya nuna mana subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.